لنا رب سواك اللهم انفعنا وارفعنا بالقرآن العظيم الذي رفعت مكانه وأيدت سلطانه وقلت يا أعز من قائل سبحانه فإذا قرأناه فاتبع قرآنه ثم إن علينا بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الذين آمنوا لا تدخلوا بيوتا غير بيوتكم حتى تستأنسوا حتى تستأنسوا وتسلموا على أهلها ذلكم خير لكم لعلكم تذكرون فإن لم تجدوا فيها أحدا فلا تدخلوها حتى يؤذن لكم فإن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 يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن أصدق الحديث كلام الله وأحسن الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور مهدساتها وكل مهدسة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار إكواني في الله السلام عليكم ورحمة الله وبركاته شيء قبل تفسير القرآن ميجرما أولا رانا تا bakwai ga watan Ramadan hijirar annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam daga Makka zuwa Madina yau shekara 1433 lissafin nasara yau 26 ga watan bakwai shekara ta 2012 kuma yau cikin rahamar Allah an yi ni da ruwa a jimeta da yola ɗazu sannan za mu fita tafsirin yamma a yola an zo mu tafi nake cewa suwa za a yi wa tafsirin aka ce in naje zan gani na yi mamaki kwarai da gaske ana sheƙa ruwan sama amma matasa 'yan ko suna ko kafar katako sun zauna sai sun ga abin da ya ture wa buzo naɗi kamar yadda nake faɗaɗa zo abin sai da ya tuna min da wata tafiya da muka zuwa kasar Ghana mun je kasar Ghana domin wa'azi da da'awa muna wa'azi a wata anguwa a Shama a nan Accra aka goce da ruwan sama abin ya man mamaki ruwa na sauka amma da ido na ban ga dan adam kwara ɗaya da ya tashi don ya tafi nemi inda zai fake ba zan dakatar da wa'azi aka ce in ci gaba da wa'azi na ce to ku samu lema ku samu in ba haka ba ni zan cika riga ta iska to ƙarshe dai aka samu lema aka lulube kaina da alaramma aka ci gaba da wa'azi abin ya ban mamaki sosai kamar aljanu ake yi wa wa'azin sai suke cewa su da da kamin su gane sunna idan ana wasan ball ana kwallon kafa suna kallon kwallo idan aka goce da ruwa ba su gudu za su zauna a cikin ruwan sama suna kallon ball sai yanzu bayan sun gane sunna ana karanta qur'ani ruwan sama ya kore su suka ce wannan bata taso ba ai ta da ruwa ana da aya to dazo naga wani abu mai kama da haka a yola <laughs> wannan ibada ta mu ina addu'a Allah ya karba a jos an yi ruwan sama mai karfi cikin wannan satin wanda musamman ta wajen anguwar rikos mutane da dama sun halaka ɗazu sheik sa'idu hassan jingir ya kira ni a waya yake ce mun zuwa yanzu an samu gawa sama da hamsin wayanda sun abannan sun nutse a ruwa sun halaka yake ce mu akwai wani bawan allah 'ya'yansa guda bakwai an samu gawar guda shida ɗaya har yanzu ba a samu ba akwai malamin da ya tafi wajen tafsiri da shi da ɗansa guda ɗaya ya bar matansa da yaransa wajen guda shida duka ruwa ya tafi da su ko ɗaya ba a samu ba sun halaka duka babu wanda ya rayu akwai wanda yana waya da mahaifiyarsa tana gaya mai faga ruwa kamin ya iso ruwan ya wuce da ita abin ya zama kamar wani ɗan ƙwarya-ƙwaryan tsunami hakan nan muna addu'a wayanda suka rasa rayuwarsu Allah ya gafarta musu ya tabbata a hadisi na manzon Allah sallallahu alaihi wasallam wanda ya nitse a ruwa ya mutu ya samu karamar shahada to muna addu'a Allah ya karbi wannan karamar shahada tasu a Gombe ma na samu labari ta hanya ingantacciya je an yi ruwa mai karfi wanda ya rusa wasu gidaje amma dai ba bana irin waccan ta Jos ba su ma muna addu'a waɗanda abin ya shafa Allah ya sa ya zama kafara kuma na san matsalar da ta faru ta Jos shi shugaban kungiyar jama'atu zaratul Bid'a wa Iqamatu Sunna na ƙasa Sheikh Abdullahi Balalau ya ba da umarni ga jihohi na Najeriya cewa su nemi taimako domin a ga me za a samu a agaza wayannan mutane da abin ya shafa muna addu'a dukan wanda abin ya shafa Allah ya sa ya zama kafara na laifuffuka da aka yi wa ubangiji na'am muna cikin suratu ali imran abin nan muna cikin suratu nur da yamma ne muke ali imran yanzu muna cikin suratu nur na'am ala rama tunda kai dan gari ne gano mana inda muka kwana ya ادخلوا بيوتا غير بيوتكم حتى تستأنسوا حتى تستأنسوا وتسلموا على أهلها ذلكم خير لكم لعلكم تذكرون yanzu على القرآن mai يا ya sake bude mana شافي yanzu ƙur'ani zai mana bayanin dokoki da ƙa'ida ta shiga gida idan za ka shiga gida wanda ba naka ba to wasu rules ne addinin musulunci ya aje wayanda ake bukata sai ka bi su idan za ka shiga gida ba naka ba akwai protocol da musulunci ya tsara muna addu'a Allah ya ba mu ikon aiki da wayannan darussa Allah madaukin sarki ce ya ayyuhal ladzina amanu ya ku waɗanda suka yi imani la tadkhulu buyutan kar ku yadda ku shiga wani gida gaira buyutikum gidan da ba naku ba hatta tasta'anisu ai hatta tasta'zinu har sai kun nemi izini wajen masu gidan tukunna wa tusallimu sannan ku yi sallama ala ahliha a mutanen da ke cikin gidan wato malamai suka ce hatta ta tastani su ya ma wuce magana neman izini sai kun samu natsuwa cewa mutanen gidan sun amince ku shiga Allah ya ce zalikum khairul lakum la'allakum tadhakkarun wannan shi yafi alkhairi a gare ku wato domin ku wa'aztu Allah ka sa muna cikin masu wa'aztuwa wato kenan idan ka zo zaka shiga gidan da ba naka ba akwai ka'ida sai ka yi sallama ka ce assalamu alaikum ko assalamu alaikum wa rahmatullah ko assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatu duk wanda kai a wannan ya wadatar idan kai sallama sai ka tsaya ka dan saurara idan aka ansa maka wa alaikumus salam to a lokacin ne zaka nemi izini sai ka ce a ada kulu in shigo ina fata an gane wannan amma idan kai sallama sai ka ji shiru ba ansa ba to sai ka ƙara sallama ta biyu amma sallama ta biyu in za ka ƙara sai ka ɗan ƙara ɗaga muryar ka sama fiye da sallamar da kai ɗazu karo na farko idan ka ƙara jin shiru sai ka ƙara ɗaga murya fiye da wacce kai ta biyun sai ka ƙara yin sallama na'am idan aka ansa to nan ma ba shiga zakai ba sai ka nemi izini idan aka ce ka shigo to sai ka shigo amma idan kai sallama sau uku ka ji ba ansa ba to sai ka cika wa riga ka iska ka sai inda dare maka ba a ce ka share wuri kai zaman dirshan ka ce to ni dai ina nan sai sanda mai gidan ya fito ba a daga sanda kai wannan sallama guda uku ka ji ba ansa ba to an sallame ka sai ka tafi in ya so ka sake dawa daga baya ina fata an gane wannan wannan ita ce ka'ida ta islam idan gidan ba gidanka ba ne amma idan gidan gidanka ne to nan ma in ka zo ana bukata ka yi sallama kamin ka yi sallama akwai zikiri da annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam ya karantar idan ka zo zaka shiga gidanka sai ka fara karanta wannan zikiri wani zikiri za ka karanta sai ka ce bismillahi walajna wa bismillahi kharajna wa ala rabbina tawakkalna bai da tsayi bismillahi walajna wa bismillahi kharajna wa ala rabbina tawakkalna idan kai wannan zikiri to sai kai sallama sai ka ce assalamu alaikum kai wa iyalanka sallama ina fata an gane wannan su kuma iyalai sai su ansa maka wannan sallamar na'am idan har kai wannan zikirin kai sallama shedanu na aljanu da ke cikin gidan za su ce to ba mu samu wurin kwana a gidan nan ba amma bari mu dakata mu ga ko za mu samu abinci to idan aka kawo maka abinci sai su ƙara matsowa kusa su ji za ka yi bismillah ko ba za ka yi bismillah ba kai yunwa ta koro ka ka fito daga ofis ka zo kawai ba bismillah ka danno loma ka danna a baki to bukatar aljanun ta biya sai su ce to duk da ba mu samu wurin kwana ba za mu dan rage wahala mun samu abinci to tare da shedanu na aljanu zaka ci abincin kuma shi shedan na aljani kazami ne a shadda yake kwana in ji annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam wurin kazanta nan yake baje kolin sa juji nan ne wajen zaman shi to kana iya ɗaukan wata cutar da baka san kanta ba kuma shedan bai da kunya ya taba zura hannu zai sa hannunsa a kwanan abincin annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam kun ga wannan shine karshen rashin kunya annabi zai ci abinci tare da wani shi annabi yayi bismillah amma wanda za su ci abincin tare shi bai yi bismillah ba sai shedan ya makalo hannunsa jikin hannun wannan mutumin zai sa wa annabi hannu a cikin abinci manzon Allah sallallahu alaihi wasallam yayi wubi ya kama hannun wannan sahabi yace ya haka ya rasulullah yace baka bismillah ba shedan ya hada hannunsa da naka da sahabin ya yi bismillah shedan ya zara hannunsa annabi ya ce to yanzu mu ci gaba da cin abinci to amma idan tun wajen shiga gida baka yi wannan zikirin ba baka yi sallama ba to shedan bukatarsa ta biya sai ya fada wa shedanu na aljanu da ke cikin gidan to yau mu bamu da matsala da sahabin ya yi bismillah shaidan ya zara hannunsa annabi ya ce to yanzu mu ci gaba da cin abinci to amma idan tun wajen shiga gida baka yi wannan zikirin ba baka yi sallama ba to shedan bukatarsa ta biya sai ya fada wa shedanu na aljanu da ke cikin gidan to yau mu ba mu da matsala mun samu wurin kwana a cikin gidan nan kuma in ba sa kai ba sun haddasa maka fitina a cikin gidan duk dan kuskuren da matarka ta yi komi kankantar da take nuna maka idan ka ne bata gyara ba sai shedan ya ce kaga matar nan ta daina ba kaga wai gado mata gagara gyarawa kawai sai ka ji ka fara cika ranka ya fara ɓaci ka manta jiya ta gyara shekaran jiya ta gyara shekaran jiya waccan ta gyara yau watakila kuskure aka samu sai ka gagara ba ta uzuri na'am in ka fito sai nuna maka wani abinci da yara suka ci suka rage a kwano sai ka ga duk wahalar da ake sha a ƙasar nan amma matan nan saboda tsaba ka sakalta su ba san darajar abinci ba ga yadda suke almubazzaranci da abinci a cikin gidan nan sai ka gagara gane yara ne aka saka wa suka ci suka rage yaro yana iya kuka sai an bashi abinci in an sa mai kuma ya ce ya fasa ci ko ba yadda aka iya da shi to wannan duk ba zai zo kwakwalwarka ba sai ka ƙara fusata wani takalminka da ka siyo sabo sai ya nuna maka shi ga yana a hanyar banɗaki ta jefar da shi sai ka ji ka kumbura za ka fashe idan ka ɗaga buta za ka je banɗaki aka rishin sa ba ta zuba ruwa a ciki ba sai ɗan ya ce wai wai wai matan nan tare na ka da Allah ka jefe ta da butar an samu matsala ko ba samu matsala ba to in ba sa aka yi ba sai ka ji ka fara zaginta sakarar banza sakarar ofe ni ban san amfanin shi a gidan nan ba sai ɗan ya zagayo ta wajenta ya ce to ke baki da hankali kina jin ana zagin iyayenki ki yi shiru dan me ba za ki tanka ba yau ai da da biyu ya ganki ke ansa duk abin da zai faru ya faru tun tana daurewa ɗan yana zugota can sai ka ji ta fara cewa ba dai ni ba to idan kana yi wa matar ka fada ka ji ta fara cewa ba daidai ba to in kana da hankali ka kashe kasadin haka ya isa kar ka ce mata sai wa shedan sai ya ce ki ce sai shi duk bala'in da za a gidan na a yi shi to amma duk daga ina ka samu matsalar shine baka bi protocol da musulunci ya tsara idan zaka shiga cikin gidanka ba saboda haka wannan sunna ce ta annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam sannan idan gidan wani ne ka je za ka yi sallama to ba a bukata ka kalli cikin gidan yayin da kake sallama ba a ce ka tsura wa cikin gidan ido ba idan gidan yana kallon gabar ƙofar gidan to kai sai ka koma ta gefen kudu ko ta gefen arewa a nan za ka yi wannan sallama da aka ce ka yi idan ba an sa maka ba har kai sai uku kuma sai ka yi gaba in an sa maka kuma sai ka nemi izini da yi maza Allah sallallahu alaihi wasallam ya ce innamal istizanu min albasar makasudin da yasa aka ce ka nemi izini shine ba a so idanunka ya ga abin da ke cikin gidan to ka je kana lallekawa kana assalamu alaikum watakila matarsa kuma ta dan fito ta wani za ta gitta ta dan yi sabon kunshi ka kalle mata kafafu kaga ka cuce shi wannan kada in kai wasa sai ya jawo maka matsala a ranar tashin alkiyama Allah ka gafarta mana idan kuma gidan da kake gidan haya ne ba kai kaɗai ne a cikin gidan ba akwai wasu mata a gidan ma'ana akwai abokan zaman hayanka su ma suna da mata a cikin gidan to nan ma idan ka zo ka yi sallama to ana so ka ɗan dakata kaɗan kamin ka yi me kamin ka shiga cikin gidan saboda yayin da ka yi sallama mata da ke cikin gidan waɗanda ba matanka ba za su gane wannan ba muryar mijinsu ba ne tana yi wa wata babu hijabi ta tare da ita wata ma watakila kanta ba dan kwali irin zaman gargajiya da ake yi wata ma watakila ta yi daurin zani a kirji ka fada ta duka waje idan ta ji sallama mijin wata zai shigo kun ga dan gab da zaka bayar kamin ka shiga zai sa kowace ta jaye sai a bar matarka ita kadai sai ta tare ka kaga babu matsala a ciki an taba samun wani sabon dan izala kun san sabon dan izala matsala ne da shi shi wannan sabon dan izala gidan haya suke to an yi irin wannan wa'azin kuma wa'azin ya kama hankali shi saboda haka sai ya dau mataki idan ya zo kofar gida tunda akwai sauran mata a gidan wa'anda ba matan shi ba to sai dan dakata sai ya danna sallama da ƙarfi sai ya ce assalamu alaikum mijin Aisha zai shigo kaga sauran mata da ke gida waɗanda ba Aisha ba sai su janye ko sai a barwa sai a bar Aisha sai ta tare sai a wuce saboda aka shi lafiya lafiya bai taba samun matsala ba to rannan da daddare sai gobe ta tashi a ɗakin matarsa matar za ta danna ihu sai rufe mata baki ta ce lafiya mai gida ce a muryar mata al'aura ne karki daga murya ke ihu ba ke ya kamata ki ba tun da ni ina da ni namiji ne ba matsala ni ya kamata na yihu ta ce to ba matsala mai gida hanzarta ka ga wutar da tana kara kama to sai ya gyara murya ya ce assalamu alaikum mijin aisha zai yi ihu bayan ya sanar zai ihu sannan sai danna ihu daga baya kaga wannan in zana tasa ai tayi zafi da yawa Allah ka gafarta mana to ka'ida idan zaka shiga gidan da ba naka ba sai ka yi sallama sannan sai ka yi me sai ka nemi izini sannan ba a yadda ka kalli cikin gidan ba ban sani ba ko an gada wayannan ka'idoji guda uku sai da Umar dan Khattab radiyallahu anhu lokacin yana khalifa yana daga ɗabi'arsa yakan rinka zagayawa cikin gari da daddare in ya ga gungun mutane suna fira sai ɗan dakata ya ji firan mai suke yi in ya ji firar ba ta shafi gwamnatinsa ba sai ya wuce amma in ya ji firar da suke yi ta shafi gwamnatinsa sai ya tsaya ya saurara ya ji mai suke faɗa in ya ji yabo ake yi wa gwamnatin gwamnati ta yi abu kaza mai kyau gwamnati ta yi abu kaza mai kyau gwamnati ta yi abu kaza mai kyau sai ji daɗi ya ta addu'a yana Allah ka ƙara ɗora ni akan daidai Allah ka ƙara mun ƙarfin gwiwa wannan abu da ya ji ana yabonsa a kai sai ya ƙara mai da hankali akan wannan amma idan ya tsaya ya ji ana ana suka ana ku ga yanzu gwamnatin nan ta yi kaza wanda ba daidai ba ta yi kaza wanda ba daidai ba to sai ya gode wa Allah Allah ya sa ya ji kuskurensa da kansa sai ya koma ofis washe gari sai a ɗauki matakin gyarawa wanda wannan shine amfanin security a gwamnatin musulunci su ji suwa suke sukan gwamnati akan me suke sukan gwamnati sai a gaya wa gwamnatin sai ta gyara ina fata an gane wannan Turan nan a cikin zagayawa da sai na Umar yake yi ya zo wani gida sai rinka jin karar garaya ana kada garaya a gidan ana kada molo an san garaya wato ana kadawa a cikin gidan ya zagaya bakin kofar gidan ya taba kyaure ya ji kyauren kofar gidan a kulle sai rasa to ya zai ya gano me ake yi a cikin wannan gidan sai ya tsalle sai kama katanga da ya leka sai ya ga wani dattijo ne ga garaya a hannun hannunsa yana kaɗawa ga kokon giyansa a gefe yana kurɓawa ga wata yarinya tana rawa a gabansa sai na umar yace ashe bannar da ake a gidan nan kenan sai dirka ta katanga kai tsoho kana cikin dan cashewa haka kana dan shakatawa kawai sai ka ji an ce tashi Allah ya kama ka daga kai da zai duba sai ga sayyidina Umar da kansa tsaye akan shi tsoho yace inna lillahi wa inna ilaihi raji'un an samu matsala sayyidina Umar yace kwarai tashi tashi mu tafi Allah ya tona ma asiri Allah ya kama ka dattijo daga kai kalli sayyidina Umar ashe dattijon malami ne yace Allah ya kama ni ko Allah ya kama mu sayyidina Umar yace kai da wannan matar yace a ni da kai ban gane Allah ya kama mu ni da kai ba in zo in same ka kana taka dokar ubangiji sannan ka ce Allah ya kama mu dattijo ce to kai kamin ka iso nan dokar ubangiji nawa ka taka sai na umar ce ni dai ban san wata doka da na taka ba dattijo yace a Allah madaukin sarki ya ce ya ayuha allazina amanu la tadkhulu buyutan ghayra buyutikum ya ayuha allazina amanu la tadkhulu buyutan ghayra buyutikum hatta tasta'nisu حتى تستأنسوا وتسلموا على أهلها الله ما دوكين سركي يأتي يا أيها الذين آمنوا يا كون النسك إيماني لا تدخلوا بيوتا كركو كسكولا كشيغا جدا غير بيوتكم جدا دباناكو با yadda كي kalli عمر يتي نين جدا كني يتي آآ yace to Allah yace kaku kuskura ku shiga gidan da ba naku ba hatta tasta'anisu har sai kun nemi izini wa tusallimu ala ahliha kun yi masu gidan sallama tsakaninka da Allah kai sallama kamin ka shigo nan sai na Umar yace a yace ka nemi izini yace ban nemi izini ba yace ka taka wannan ayar ko baka taka ta ba sai na Umar yayi shiru yace babu shakka an samu matsala wannan ayar anan bata kai labari ba dattijo yace to ba nan matsala ta tsaya ba Allah ya ce yas'alunaka anil ahillati qul hiya mawaqitu lin-nasi yas'alunaka anil ahillah قل هي مواقيت للناس والحج وليس البر بأن تأتوا البيوت من ظهورها ولكن البر من اتقى نعم وأتوا البيوت من أبوابها وليس البر بأن تأتوا البيوت من ظهورها ba biyayya ne ga Allah ba ku shigo gida ta bayan gida walakin albirra sai dai abin da ake cewa nagarta biyayya ga Allah manittaka wanda ya kiyaye dokokin Allah kuma in za ku shiga gidan da ba naku ba wa atul buyuta min abwabiha ku shigo gida ta kofar gida ya kalli sai na umar yace tsakaninka da Allah ta kofar gida ka shigo ko ta bayan gida ka hauro sai na umar yayi shiru yace dan ba an ƙara samun matsala ta bayan gida na hauro dattijo yace akwai wata har yanzu Allah ya ce wala tajassasu ولا تجسسوا ولا يغتب بعضكم بعضا sarki sarki ya ce wala tajassasu kar ku rinka bin diddiki sai kun gano laifukan da ƴan uwanku ke aikatawa a boye yace ba mu yi da rana ba sai da daddare ba mu yi a waje ba sai da muka shiga cikin gida muka kulle kofar gida sannan kai dan tsaba bin diddiki ka ce sai ka hauro katanga ka zo nan kaga muna yi waye saka sai na Umar ya shiru Ya yace dattijo ya ce buɗe min kofar gida in sai inda dare mu to aka buɗe wa sayyidina Umar kofar gida sayyidina Umar ya gaba to amma kun san wani abu daga ranar sayyidina Umar sai ga wannan dattijo ya daina zuwa majalisarsa abun yana damun sayyidina Umar ashe ran nan daga kai da zai yi sai ya hango dattijon ashe yana zuwa amma daga baya yake zaunawa sai ya taba wani ya ce kaga wani dattijo san ce eh ce je ka ce ina kiran shi dattijo yana zaune sai aka taba shi aka ce ka ansa kiran amiral mu'minina tijo ce inna lillahi wa inna ilaihi rajiun yau ko ta faru ta kare ayyo mai dabi da ya sata ranan na kwaci kaina yau ga khalifa zai tona mun asiri a cikin mutane to amma bai da zabi dole yazo tijo yazo sai na umar yana cewa udunu ƙara matsowa tijo yana ƙara matsowa yace ƙara matsowa sai da yazo gab da sai na umar sai na umar yace kawo kunnanka abinda zan ga ma ban so kowa yaji dattijo cikin tsoro da fargaba ya mika kunnen shi sai na umar yace ka tuna ran da na ganka kana aikata wata kasasaba a wani gida dattijo yace eh eh eh kwarai da gaske na tuna ya amiral mu'minin yace to ka sake jikinka cikin mutane ko mata ta ban gaya mata ba duk duniya babu wanda ya sani ka sake jikinka dattijo sai ji wani dadi ya kama shi ashe ana so a bashi kwanciyar hankali ne sai ce ya amiral mu'minin kai ma kawo kunnanka in gaya ma wata magana sai na umar sai ka kunnen shi yace ka tuna ran da ka ganni ina babbar ma a wannan gidan yace eh yace wallahi tun daga ranar na ji kunyar Allah na tuba na daina shan giya ne wa Allah alƙawarin ban ƙara shan giya har in ba duniya to yanzu da sai na umar ya tona asirin wannan dattijo da an zuba da mutunci shi ko ba a zubar ba ko ya gyara sa zai dawo <coughs> yanzu kaddara kai ne ka dan zagaya wani wuri sai ka ga limamin ku da wata baza wara yar dirariya haka mai kira kwalbar coca cola mai ɗan shan kalabu yau ranar wata watakila a jaka magori ba sai an ji labari Allah ka gafarta mana kenan wannan hadisa ta sai na Umar ta ƙara tabbatar da ƙa'ida ce ta musulunci in zaka shiga gidan da ba naka ba sai ka yi sallama sai ka nemi izini in aka baka izini to a lokacin ne zaka shiga cikin gidan Allah ta'ala ya samu dace me Allah ya ce a gaba larama فإن لم تجدوا فيها أحدا فلا تدخلوها حتى يؤذن لكم نعم وإن قيل لكم ارجعوا فارجعوا هو لكم والله بما تعملون عليم الله ما سركي يتي فإن لم تجدوا فيها أحدا idan kun je gida kuna so ku shiga amma ba ku samu kowa a gidan ba mai gidan baya nan ba kowa a gidan Allah ya ce to fala ta dakuluha kar ku kuskura ku ce za ku shiga cikin gidan Allah ya ce hatta yi uzana lakum sai an ba ku izini kaga lokacin da aka saukar da ayar sai kaga abin ya zama kaman bako amma mu yanzu da ake da hanyoyin sadarwa sai mu gane ashe abin yana faruwa kana iya zuwa gidan mutum ka samu baya nan ka kira shi a waya a kana ina gani a kofar gidanka ya ce a ai kuma ni bana nan ina wuri kaza to bari zan koma in dawo shi a bari a bude maka falo ka shiga daga ciki ka zauna ka jira ni ina dawa yanzu to kaga yanzu ai ka samu permission ko an baka dama daga wajen wa daga wanda yake da damar ya baka dama to anan ya halatta ka shiga ko da mai gidan bayanan nan ina fata fahimci wannan sai dai in ka shiga hmm? ba zaunawa za ku yi da mata gidan ku yi tafira ba abokai suna da wannan karambarin kawai su je su zauna su yi tafira da matar abokinsu ana kyalkyalewa da dariya idan ma sun sha duniya sun koshi wani lokaci har da dan tafawa ake yi wai sai dai tunda ba matar shi bace ba za a tafa da hannun gaba ɗaya ba sai a dan makale hannu sai a dan tafa da yatsu guda biyu wai shi dan boko ne dan new millennium mai tunani da na bature wannan haramun ne bai halatta ba kamar yadda bai halarta, a ofis ka zauna da matar da ba taka ba a ofis wai abokiyar aiki ce wai tunda abokiyar aiki ce wai ai ba matsala bane wurin aikin su daya kawai a zauna a ita tadi a ita fira ana shewa ana kyalkyalewa da dariya dariyar da take yi da abokanta a ofis ba ta yi wa mijinta irin wannan dariyar idan ta koma gida wannan haramun ne islam bai yarda da shi ba wata rana mun yi karatu a damaturu sai wani rubuto min takarda wai yana tambaya wai akwai abokiyar aikinsa mata aure ce wai amma sun shaku da ita sosai a ofis ka ji wani rashin hankali wai matan mutane wai sun shaku wai to yanzu abin da yake tambaya wai matar ta haihu wai zai iya zuwa ya je ya mata barkatu <laughs> kai ka ji wani rashin hankali <coughs> na ce Allah ya taimake ka ba mata ta bace da sai in ce maka ya halatta in samu wani faskare ka iso in karya ma kafar baya so wannan kuskure ne ina fata an gane wannan fa in lam tajidu fiha ahadan fala tadkhuluha hatta yu'zana lakum wa in qila lakum irji'u farji'u huwa askalakum idan aka ce muku ku juya ku koma to ku juya ku koma shi ya fi tsarki a gare ku in ji Allah madaukin sarki wallahu bima ta'maluna alim Allah masani ne dangane da abin da kuke aikatawa kun ga yadda Allah yake karantar da mu kyawawan halaye da kyawawan ɗabi'u moral teachings wa'anda idan muka rike su community namu zai zama mai tsafta gidaddajin mu za su zama masu tsafta a rinka haifo ƴaƴa tsatsu ƴaƴan sunna wa'anda za su tashi su amfani addini su amfani al'umma rashin bin wa'annan ka'idoji shi yasa ake haifo yara ka gagara gane kansu wani yaron da ka ganshi ba sai an ce maka shedan bane da ka ganshi kaga iblis la'anatullahi alayhi idan za a yi wani gagarumin taro shedan ne babban bako to in bai samu daman zuwa ba irin wannan yaron in ya je to shedan ya zama heavily represented to duk abin da ke jawo wannan shine rashin daukan matakai na tsaftacewa da tsarkake gidan da jimu wai akwai wanda mata abokinsa tana wanke wanke wai lallabo ta bayan sa wai sa hannu ya rufe mata ido wai yana tambaye ta wai ta gane waye ya rufe mata ido saboda kawai wasa da addini da rashin kishi da rashin sanin darajar mace da rashin sanin kimarta mace da ake ɓoye ta ana lura da ita kayanka kai kadai amma shi ke wani ma zo ya rufe mata ido sai ka ce shi ya bada sadaki <laughs> Allah ka gafarta mana sai Allah ya ce mai a gaba larama ليس عليكم جناح أن تدخلوا بيوتا غير مسكونة فيها متاع لكم والله يعلم ما تبدون وما تكتمون الله مدوكين سركيتي ليس عليكم جناح باب ليس عليكم أن تدخلوا بيوتا kulu جد دجي ko ɗakuna amma gaira maskunatin wa'anda babu wasu zaune a wurin fi ha mata'un lakum wanda kuma akwai buƙatar ko a ciki wasu irin gidaddaji ne wa'annan wa'anda ya halatta ka shiga ba sai ka nemi izini ba idan kai sallama ta wadatar ina fata an fahimci wannan kamar misali banki bank idan ka je za ka shiga banki ai gida ne ko na'am amma ba mutane ne a zaune a ciki suna kwana ba to tunda kana da account a bankin ko zaka bude account ko na abu mai kama da haka kaga kai ma akwai wata bukata taka da ke akwai a wurin to irin wannan in ka zaka shiga banki ba ce sai ka nemi izini ba idan kai sallama ya wadatar ina fata an fahimci wannan sallamar kuma ga wanda ke kusa da kai shi zaka yi wa sallama in ya ansa shi kenan wanda ke can ciki ya ji bai ji ba ya rage nashi kamar supermarket irin manya-manyan kantina da ake sai da kaya inda za ka zo ka shiga ka samu ɗan keke kana zagayawa tsakanin kanta kana ɗauko abubuwan da kake da bukata kana jefawa in ka gama ka zagayo ka zo ka biya wajen kashiya ka wuce ka ganin ma kaman gida ne ko wani babban ɗaki kuma da mutane a ciki amma ba inda mutane suke zaune ne suna kwana ba to irin wannan ba a ce sai ka nemi izini ba ina fata an fahimci wannan duka irin waɗannan public places waɗanda. ba mutane ne zaune a wurin ba sannan kai akwai wata harkar da ka kawo ta kawo ka a wurin Allah madaukin sarki yace to irin waɗannan wurare su idan kuka zo ba sai kun nemi izini ba ina fata an fahimci wannan amma dai ana so kai sallama matukar akwai musulmai a wurin Allah ta'ala ya sa mu dace shine gaira maskunatin fiha mata'ul lakum sai Allah yake wallahu ya'lamu ma tubuduna Allah ya san abin da kuke abin nan bayyanarwa wa ma taktumuna sannan Allah madaukin sarki ya san abin da kuke boyewa Allah ka gafarta mana wato da muna tarbiyantuwa da darussan da ake karantar da mu a wayannan surori wato da community na musulunci ya ci gaba sosai wayanda ba musulmai ba ma da za su yi sha'awar musulunci sallama gaisuwa ce mai tsada gaisuwa ce mai daraja duk gaisuwar duniya ba gaisuwa mai albarka kamar sallama assalamu alaikum saboda malamai sun ce duk gaisuwa da ake yi a duniya babu gaisuwar da ke dauke da addu'a sai sallama ita kadai ce ke dauke da addu'a yanzu bahaushe yace ina kwana ya ma addu'a bai maka addu'a na bafulatani yace jamsare akwai addu'a ciki babu addu'a ciki bature yace good morning safiya mai kyau wa ya gaya masa safiya tana da kyau ya zo ya same ka baka da sisi baka karya ba matsala ta ma yawa kuma ya zo da rashin hankali yana ce ba good morning safiya mai kyau babu addu'a ce amma assalamu alaikum amincin Allah ya tabbata a gare ku addu'a ce ko ba addu'a ba ce kuma abin da ya fi komai tsada shi aka roƙa maka aminci zaman lafiya ya fi komai tsada yanzu in ba aminci da zaman lafiya a jimeta wannan tafsirin da muke yi zai yi ba zai yi ba gobe juma'a ko in Allah ya amince in ba zaman lafiya a garin sallar juma'a amma ba za ta yi ba tambayi mutanen da maturu akwai lokacin da sallar juma'a ta gagara tambayi mutanen Kaduna akwai lokacin da sallar asuba ta gagara a jami'i sallar magariba da isha ta gagara a jami'i Cote d'Ivoire mun je wa'azi Abidjan suna faɗa mana sanda ake ta rigingimu da faɗace-faɗace a ƙasar suka ce ala gafarta malam sai dai muka shekara guda ba masallaci a cikin garin Abidjan da aka yi sallah asuba a masallacin shekara guda ba a samu masallaci da aka yi sallah asuba a cikin masallacin ba saboda rashin me rashin zaman lafiya rashin aminci in zaman lafiya ya yi tsanani ko abinci baka iya ci ga abinci a gaban ka bai ciwa kenan babu abin da ke tsada da tsada a wajen al'umma kaman kwanciyar hankali da me da zaman lafiya Allah ka zo nan da mu lafiya to kaga addu'a sallama addu'a ce mai tsada aka yi masa ƴan boko mu da dama ba sa son sallama wallahi akwai wanda zaka je office ɗinsa ka ce assalamu alaikum ya bata rai ya haɗa fuska ya yi abusan da sai ka ce ɗan wuta wai saboda ka ce kawai assalamu alaikum wai shi bai ma so a gane shi musulmi ne kawai sai wai wai ce who is shouting outside wai wane ne yake shouting a waje wai da kace assalamu alaikum wai you are shouting wai ya yake so wai shin yazo bai so kace assalamu alaikum kwankwasawa zaka yi kace kwan kwan kwan excuse may i enter please yace hey come in shi ga dan new millennium mai tunani irin na bature ko musulmi ne Allah wadan naka ya lalace wai bauna ta ga ana huda da sa ta ga kahonin su iri ɗaya amma saboda tsaba sakarci ya mika wuya har ana huda da shi ta ce Allah wadan na kai lalace Allah ka gafarta mana na'am to shi yasa addini musulunci yake karantar da mu wayannan darussa gauro idan yazo zai shiga gidansa zai shiga ɗakinsa gauro wanda bai da mata ko kun goraye suna da ɗakuna haka akwai ɗakunan goraye Eh, za ka samu da 'yar katifarsa sai dai mafi yawa katifar ba ta da riga sai ka samu katifar goro guda tara mara riga kamin ka samu mai riga guda daya za ka ga an shimfiɗa bedsheet mai kyau an lullube ta an gyara da za ka ɗaga za ka ga bata da riga katifa wannan ka'ida ce ta katifar goraye to idan goro ya zo zai shiga cikin ɗakinsa to shi kuma ya zai yi sallama saboda in ya ce assalamu alaikum ai babu kum ɗin a ciki ko akwai kum to wa zai ansa masa haka zai shiga to goro sai qur'ani ya ware shi gefe ya faɗa masa in zai yi sallama ga irin tasa aka fidda shi daga tsarin manyan mutane masu daraja masu mata shi sai aka ware shi gefe aka saba masa layinsa Allah ya ce fa iza dakaltum buyutan fasallimu ala anfusikum iza dakaltum buyutan fasallimu ala anfusikum لكم تحية من عند الله تحية من عند الله مباركة طيبة to ku idan za ku shiga cikin ɗakunan ku tunda ba kowa a ciki kar ku ce assalamu alaikum ba tsarin sallamar ku bane wannan tsabar wannan tsari ne na sallama na manya manya masu daraja masu mata amma kai goro to dama da gongomi kake alwala mafi yawa suke ɗabe butocin masallatan mutane to idan ka zo za ka shiga ɗakinka goraye za ku shiga ɗaki sai ƙur'ani ya ce to fasallimu ala anfusikum tunda ba kowa a ɗakin to ku yi wa kanku sallama ku da za ku shigo din saboda aka goro in ya zo bakin ƙofar ɗakinsa sai tsaya a gyara muryarsa sai ce assalamu alaina wa ala ibadillahi salihin sai goraye kun gane karatu wallahu ya'lamu ma tubuduna wa ma taktumuna sai Allah ce me ya gama larama qul lil mu'minina yaghuddu min absarihim wa yahfazu furujahum zalika azka lahum inna allaha khabirun bima yasna'un wato goro ku yin addu'a Allah ya bashi mata ku rinka taya goro addu'a kuma ku tausaya mashi in an ɗebe butocin masallacin ku kar ku rinka saurayin Allah ya isa <laughs> ku ta addu'a Allah ya fidda shi daga halin da ya samu kansa a ci saboda goranta matsala ce ko ba matsala ba ce matasa Allah ya ba ku aikin yi Allah ya ba ku mata na gari ku daina alwala da gwangwani kuma ku rinka yin sallamar da sauran jama'a suke yi kun san daga cikin matsalar goro shine in zai fita daga ɗakinsa fita yan bori yake yi saboda ta baya baya yake fita don in ya fita ta gaba to kenan zai bar ɗakin a buɗe za a samu matsala dole yayin da zai fito ya kamo ƙyauren ɗakin yana baya baya yana jawo wa shi kenan kawai ya fita yana da sai kace dan wuta sannan daga matsalarsa ta gaba in ya kwalliya ba wanda zai gani goro idan ya kwalliya ba wanda zai ga kwalliyar yanzu mai mata in yi kwalliya amarya ta kalle shi ta ce amma dress ɗin ya maka kyau da zai haɗu da telan sai ya masa payment kwalliya ta biya kuɗin sabulu <clears throat> to shi goro za ka ga ya an daɗe ya goge kaushi ya yi overdose na basilin ya taja kai ya goge rigar ya duk sai ya gama sai ya fara tunanin to ina zai je a gan shi sai ka ga ya fito yana ɗan zagayawa duk inda ya ga wani ɗan gungun mutane sai ɗan bi taurin kuma shi yasa da wuya ga goro ya address saboda bai da kwalliya advisor babu wata wacce za ta rinka bashi shawaran ga yadda za a yi ina fata an gane wannan shi yasa zaka ga wani lokaci idan ya kum in an yi rashin sa'a ba madubi a ɗakin shi sai ya fito duk gashi akan kafaɗa rigarsa saboda babu wacce za ta kaɗe masa ko ta faɗa masa an samu matsala ko kuma wani lokaci in ya sa hula maimakon shakin hular ya saifin goshinsa sai ya saifin kunnensa sai ka ce hula ɗan agaji Allah ka gafarta mana Allah yace kullil mu'mini kullil mu'minina ya kai annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam ka faɗa ga maza masu imani me zaka gaya musu ka ce musu ya gudu min absarihim su runtse daga idanuwansu me ake nufi su runtse daga idanuwansu kada a yi ta kalle-kalle da leƙe-leƙe da kallon matan da ba naku ba wannan haramun ne musulunci bai da wannan ba shine ya gudu min abasarihim kallon farko da kai musulunci ya yafe maka amma kada ka sake mai da idon ka ƙara kallon matar da ba taka ba tana gittawa wannan haramun ne a musulunci akwai kuma wasu suka ce za su yi wa Allah wayo wai tunda an ce kallon farko an yafe to kallon farkon sai ya kura ido ya kaiwa wani yake kaucewa wai an ce kaka sai ce ai an ce an yafe guda daya shi ai guda daya ne yake yi wannan yana so yi wa Allah wayo ko ba wayo ke so yi wa Allah ba na'am mm. wannan musulunci bai da wannan ba saboda kullul hawadisi mabdau haminan nazari wa musta'zamin nari min mustasgari sharari wal mar'u ma dama za ainin yuqallibuha fi a'yunil ghairi mawqufun 'ala al-khatari kam nazratin fa'alat fi qalbi sahibiha fi'l istihami bila kausin wala watari wato duk lokacin da ka ji ayi zina to in Allah ya yarda daga kallo aka fara daga me aka fara daga kallo aka fara duk sanda kaga wuta na ci ta kama ganga ganga in ka bincika daga dan wani tartsatsin wuta ne ko kwayar ƙwayar na guda ɗaya daga dan ne wutar ta fara kamawa shi yasa musulunci yake regulating din kallonka me ya kamata ka kalla me ne bai kamata ka kalla ba ido saboda hatsarin sa shi yasa aka sa masa murfi idan zai kai ka ya baro sai ka ja marshi ka kulle shi ka sa shi a kurkuku an zauna lafiya ko ba a zauna lafiya ba an zauna lafiya domin shi kallo kibiya ce mai dafi daga kibau na shedan in dai zaka kurawa matar da ba ka ba ido kai ta kallonta da kallo na sha'awa abin da ake cewa wato passionate looking to duk yadda aka yi a kwana a tashi in ba sa'a ba sai shedan ya ma kutufo ya jefa ka cikin alfasha Allah ka gafarta mana ku tuna annabi Musa alaihi salam lokacin da wannan yarinya za ta yi masa rakiya zuwa gidansu bayan ya shayar da dabbobin su ruwa ai da farko yarinya ita ce gaba shi yana bayanta sai ya fahimci iska tana kokarin ta daga zanin ta shara banta ya fito sai ce ke 'yan mata tace na'am yace dakata ta tsaya sai ya wuce gaba yace inna ahlu baitin la nazuru ila adbarin nisa yace mu mun fito daga wani gida gida mai tsafta gidan mutunci ba ɗabi'ar gidanmu ne ba mu rinka kallon ƙugu matan mutane suna tafiya dakata ni in wuce gaba ke ki biyo ni daga baya ta ce to ai baka san hanya ba ya za ka gane inda za a je ya ce ba matsala samu tsakoyoyi ki rike in an zo kwana in ta dama za a sha kwana sai ki jefa tsakowar gefen dama kin sa trafiketo kenan sai in sha kwana ta wurin idan ta hagu za a sha kwana sai ki jefa ta hagu da haka har ta rako shi zuwa gida shi yasa da ta zo ba da shaida gabanta gaban babanta ta ce wa babanta wannan mutum amintacce ne a addininsa قالت إحداهما ya أبت استأجره إحداهما يا أبت استأجره إن خير من استأجرت القوي Amin. قالت إحداهما ɗaya daga cikin wayannan 'yan mata wacce ta rako annabi Musa sai ta ce ya abati ya babana istajirhu wannan matashi ka dauka mana shi dan kwadago a nan gida tace inna khaira man istajarta lalle mafi alkhairin dan kwadago da zaka dauka shine alqawiyyu wanda yana da karfi sannan al'amin sannan amintacce a addinin shi wannan abu da ta gani shi yasa ta gane amintacce ne a addini na'am mu yanzu idan mazaje suna zaune mace ta zo za ta wuce in har mai addini ce mai kunya sai kaga kamar har tuntube take tana kokarin za ta faɗi ƙasa saboda kowa ya kura mata ido ƙuri sai ka ce mayu kowa ya sa mata ido na'am wannan kuskure ne islam bai zo da wannan ba kuma shi yake gurbata society shine ya gudu min absarihim sannan wa yahfazu furujahum sannan su kiyaye farjojinsu duk al'ummar da bata rinsa ido ba to ba za ta iya kiyaye farji ba domin kalle-kalle suke kawo zinace-zinace Allah ka gafarta mana wannan ne dalilin da yasa kuka ga ba yahudi ya dauki matakin yada zinar ko ina cikin al'umma duk abin da za a yi talla da mace za a yi duka hanyoyi ne na ya za a yi a yada zina cikin al'umma duk titin da zaka bi ka rinka ganin allo mai tallar madara da mace zai yi mai tallar man shafawa da mace zai yi mai tallar man gashi da mace mai tallar sabulu da mace turare da mace ko ina in za a yi talla an mai da mace kayan sayarwa da hotonta za a yi sallah haka ne ko ba haka bane idan bangaren murya ne kuma da muryarta za a yi me za a yi talla har su MTN din nan da su eh, Zen da su waye waye Airtel da ka buga wa mutum baka same shi ba sai ka ji muryar wata yarinya mai zaki ita za ta ansa maka ko says the number dial is not available at the moment please try again shegantaka ce ko ba shegantaka ba ce dan me ba za a samu wani katon gardi yayi magana a dauki muryarsa a saba yadda kana buga yace the number dial is not available ku je Saudiya mana duk wanda ka buga a Saudiya shugaba chairman a Saudiya duk sanda ka buga waya in za a ce maka ko a kulle take ko mai wayar bayanan ko wani abu muryar wani gardi ka je yana maka magana kamar zai huda ma kunne ina fata an fahimci wannan saboda ƙasa ce da suka gano hatsarin yadda yahudawa ake ta kokarin a yada zinace zinace a cikin al'umma Allah ya ce wa yahfazu furujahum zalika azkalahum wannan shine fi tsarki a gare su saboda zina tana da bala'i tana da matsaloli da yawa daga cikin matsalolin zina duk mazinaci sai yayi ƙarya ita zina ba a yi ta ita kare sai an hada da wa sai ka hada da ƙarya matsalar take ko dai ka yi ƙarya wa yarinyar da za ka yi zinan da ita ka danna mata ƙarya ko ka yi ƙarya wa waɗanda suka ganka tare da ita ko kuma ka dawo ka yi wa matarka ƙarya to ya je ya yi zina da wata ya dawo gida bai da buƙatar matarsa yanzu ba zai iya mata komi ba bai da sauran amfani to yana tsaro kan matar ta neme shi sai ya shirya ƙarya da zai mata wani tun ga hanya zai sano zai siyo paracetamol ya taho da shi yana zuwa ya zauna sai ya tagumi da ta ce mai gida lafiya ya ce wai kaina kamar zai kuma ƙarya yake wai ya saba kansa uzuri ne ta neme shi sai ya ciro farastamol ya san ko ya sha ba zai masa illa ba sai a kawo masa ruwa sai ya kwara kora kwaya biyu kuma karya yake lafiyar sa kalau ya kwanta ya tashar garbarci saboda ya riga ya je ya yi zina a waje nan ba zai sake yin amfani ba na ya zama makarici ko bai zama makarici ba sannan yayi wa al'umma asara da ka je kai zina da matar banza maniyin ka zuba shi a shadda dan bai da bambanci da a shadda ka zuba watakila wannan mani da matar ka ta aure kai jima'i da ita ka saka watakila Allah ya azurta ta da ciki da wannan maniyin watakila wani limamin masallacin juma'a ko mahaddacin alqur'ani za a yi da shi yanzu ka je ka zubar da shi a kwata ka zubar da shi a shadda ka zubar da shi a al'aurar fasika ka yi barin shi ka yi wa al'umma asara ko baka yi wa al'umma asara ba shi yasa bala'o'i da matsaloli da yawa suna ciki Allah ka tsare mu ka tsare al'ummar mu ka tsare zuri'ar mu daga zina shine Allah madaukin sarki yace zalika askalahu inna Allah lalle Allah khabirun bima yasnaun masani ne dangane da abinda mutane suka kasance suna aikatawa Allah ka gafarta mana to ga babban magana sai Allah ya juyo kan mata me yace da su alarama وقل للمؤمنات يغضبن من أبصارهن ويحفظن فروجهن ولا يبدين زينتهن إلا ما ظهر منها وليضربن بخمرهن على جيوبهن ولا يبدين زينتهن إلا لبعولتهن أو آبائهن أو آبائهن أو آباء بعولتهن أو أبنائهن أو أبنائهن أو أبناء بعولتهن أو إخوانهن أو بني إخوانهن أو بني إخوانهن أو بني أخواتهن نعم. أو نسائهن أو ما ملكت أيمانهن أو التابعين غير أولي الإربة من الرجال أو الطفل الذين لم يظهروا أو الطفل الذين لم يظهروا على عورات النساء ولا يضربن بأرجلهن يعملن ليعلم ما يخفين من زينتهن نعم وتوبوا إلى الله جميعا أيها المؤمنون لعلكم تفلحون yanzu Qur'ani ya dawo yana magana akan mata su za ku ji da aka zo magana akan su an faɗaɗa saboda na matsalar take sai Allah madaukin sarki ya ce wa kullil mu'minan ku fada ka faɗa ga mu'minai mata ya kai annabi Muhammad sallallahu alaihi wa sallam cewa mu'minai mata ya gudubna min absarihinna su rintse daga idanuwansu yadda bai halatta namiji ya ƙura wa mace ido kallo na sha'awa ba haka ita ma mace haramun ne bai halatta ta ƙurawa namiji ido kallo kallo na sha'awa ba mata sukan ɗauka dokar ta shafi maza ne kawai a yadda aka hana maza kallon mata su ma mata haka aka hana su kallon maza kallo na sha'awa an gane wannan su mata suna da bambanci da suke kallon namiji shi namiji dole dole ne haka da ya zo zai kura mata ido haka ya sake baki ya kura ido ya kura hanci har kowa ya gane me yake faruwa to ita mace idan za ta kalli namiji ita ba haka take yi ba ita akwai dan wani munafurci munafurci haka a cikin kallon yayin da ka taho kuna tahowa za ku kiliya da ita akan hanya to tun daga nesa za ta kare maka kallo daidai sanda za ta iso ta inda kake bata da bukatan ta kalle ka sai ta yi kasa da kai in an yi sa'a ma watakila har da hijabi tana wani dunu-dunu haka kuma munafuka ta kare maka kallo gaba daya da za ta wuce a tambaye ta komi naka za ta faɗa da tabanka a goshi da billanka da tsagenka uku uku da lebenka inda ya kwaile babu abin da bata gane ba ina fata an gane wallah amma kuma yayin da take kusa da kai ba za ka gane ba to haramun ne islam bai yarda da wannan ba shine wa qul lil mu'minati yaghdudna min absarihinna wa yahfazna furujahunna sannan su kare farjojinsu kada su yarda su rinka yin zina zina abun kunya ne ga namiji ga mace kuma mm. abun kunya ne hadda ƙari ina fata an gane wannan larabawa kamin zuwa musulunci balarabiyar jahiliya arniya in ya ce ba ta zina in ya ce ba ta zina ko da arniya ce kasance wata ya tana ganin ya ba ta mutuncin da ya kamata a ce tafi karfin zina arniya hindu bintu utba sanda aka zo za su yi bai'atul nisa annabi ya ce ya ku mata ku yi man biyai ku yi mun mubaya ba za ku yi shirka ba suka ce ya rasulullah mun maka mubaya ba za mu yi shirka ba ku yi mun mubaya ba za ku yi sata ba mun maka mubaya ba za mu yi sata ba annabi ya ce ya ku mata ku mun mubaya ba za ku yi zina ba hindu bintu utba a lokacin ne ta musulunta ta kalle ta ce ya rasulullah a wata zini hurra ya manzo Allah sallallahu alaihi wasallam dama mace ya tana zina ya zaka ce mu muka ai dan duka yaya ne ba bayi a cikin mu me ya taso har ka ce mu ma mu baya ba za mu yi zina ba ai yaya ne mu dama ya tana zina ne ita a duniyar jahiliya ma da ta sani mace ya ba ta ne ba ta zina duniya ce ta lalace ga mace ya a duniyar musulunci tana zina lalacewa ta gama kai karshen lalacewa kenan Allah ka gafarta mana shine wa kullil mu'minati yaghdudna min absarihinna wa yahfazna furujahunna ku je Abuja ku ga ikon Allah akwai inda samari ke yin layi mata su zo su dauka wai saurayi ya tare Abuja ya ke dawo kauyen su ya noma ko ya tallata kalmi silifa ko muruci ko dankalin turawa shi kuɗi kawai yake so ya yi da gaggawa ba tare da ya wahala ba sai ya tare Abuja in ya je can sai ya lalace wasu daga cikin matasan manya ke ɗaukan su ana luwaɗi da su a kama mashi a ɗaki a hotel kamar yadda ake aje karuwa yana faruwa wasu su kuma mata ke zuwa su ɗauka akwai inda za su zo su yi layi mata kuma manya ga rusheshiyar mota komi lafiya lafiya saboda haka ita za ta zo ta duba ta ga wane ne ya mata wata ta fi son ɗan gajere wani wata dogo ɗan siriri haka mara duwawu wani kowa da irin wanda za ta zaɓa wata ɗan dukurkuri shi ke na a ɗauke shi a kai shi shagalinku a saya masa abinci mai kyau ya ci ta wuce da shi ko sheraton ko madugu ko ko nikon ko agura ko ko ko ko ko shi ke na ya je kwana da wata tsohuwa da safe ta biya shi kamin shekaru kaɗan sai ga iska in ta zo da ƙarfi sai ya samu bishiya ya rike domin bai da ƙafafu an riga an gama da shi wani abu da ake cewa CC condemn Allah ka gafarta mana wace irin al'umma ce wannan Allah ka taimaka ka gyara mana al'ummar mu wa qul lil mu'minati yaghuddna min absarihinna wa yahfazna furujahunna sai Allah ya ce wala yubdina zinatahunna kada su bayyana kwalliyarsu kada su bayyana adonsu illa ma zahara minha sai dai abin da dama yake bayyana me ake nufi da ado ado shine duk wani abu da mace ta sa don ta yi kwalliya da shi ya kunshi hoda da ta sa da jambaki da gazar da kwalli duk wani abu da ake wa fuska ado da shi ya kunshi sarka warwaro munduwa abubuwan da ake ado da su ta wannan fannin ya kunshi wato zani da za ta daura riga da za ta sa sutura da za ta sa mai tsada domin ta yi kwalliya da shi wannan duk yana cikin ado idan ta sa wannan to ana bukata ta kawo wani katon mayafi ta rufe wa'annan kwalliyar sata gaba daya ina fata an gane wannan shine wala yubdina zinatahunna sai Allah ya ce illa ma zahara minha sai dai abin da dama yake bayyana menene abin da dama yake bayyana malamai sun yi sabani wasu malamai suka ce fuska da tafukan hannaye su kare aka yadda mace ta bari a waje shi yasa da bai hude ya shigo cikin lamarin sai ya lalata shi yanzu idan ka je ka samu tela kace tela ina so za yi min ɗinki amma ka bani samfur samfur in gani domin in zaɓa idan ya baka samfur guda goma in Allah ya yarda za ka samu guda tara duk dogon hannu ne da su da ƙyar ka samu guda ɗaya mai gajeren hannu amma da cewa kai mata ta zan ɗinkawa eh da ƙyar za ka samu guda tara duk za su zama da dogon hannu in dai naka ne da ƙyar za ka samu ƙwara ɗaya mai gajeren hannu a cikin kala goma amma da cewa kai mata ta zan ɗinkawa ko ƴata zan ɗinkawa ba ni samfur in gani in ya baka samfur guda goma in Allah ya da guda tara duma su gajeren hannu ne da ƙyar za a samu guda ɗaya mai me mai dogo hannu in duniya da gaskiya mace ke da bukatar riga mai dogon hannu ko namiji ke da bukatar riga mai dogon hannu mace ce ke da bukata amma ita duk kayanta gajeren hannu namiji kuma duk kayansa dogo hannu daga nan za ka gane akwai ta inda wato yahudanci ya dan lallabo sadab sadab ya shigo cikin al'umma ba tare da an sani ba to cikin gida eh. mace ba za ta iya sanya eh. kaya eh. wanda yake matsatse ba a'a a cikin gidanta wannan ya halatta ba laifi bane matukar babu wasu a jana'biyai waɗanda za su shigo ciki duk irin rigar da ya ga zai saya mata daidai ne ya saya mata ba laifi bane amma muna magana idan za ta fita kan titi to lalle dole ya zama ta lullube jikinta sai fuska da me da tafukan hannaye wasu malamai suka ce a idan kyakkyawa ce fuskar ma tana da matsala a samu niqab a rinka rufe fuskar da shi domin in kyakkyawa ce ta sha ado ta yi wa'annan barbaɗe barbaɗe da dangwalen nan da shafe shafe to idan ta gito kan hanya in ba sa'a ba sai ka ga a caɓa da ɗan stalin suna nema su kara saboda kowa ita yake kallo ba hanya ba an samu matsala ko ba a samu matsala ba shi yasa maluma suka ce in kyakkyawa ce fuskar ma ana bukata a rufe ta wasu malamai suka ce a abinda ake nufi da illa ma zahara minha idan mace ta sha ado ta daura zanin ta mai tsada ko super wax ko super hall ko aura ko super exclusive ko tulis ko swiss lace ko ta galila ta murda komi ya tafi daidai to sai ta kawo ƙaton hijabi sai ta sa to wani lokacin in tana tafiya iska sai ta daga hijabin sai ya zama zanin nan nata mai tsada da ta daura ya fito ana ganin zanin to wannan ya zama illa ma zahara ha, Allah madaukin sarki ya mata afuwa akan wannan ina fata an gada wannan shine wala wato shine ainin wala yubdina zinatahunna illa ma zahara minha sai Allah ya ce wal yadribna bi khumurihinna ala jubihinna khumur jam'u khimar wannan lullubi da mace take sanyawa a saman ta ta lullube kanta da shi Allah ya ce to su lullubo lullubin sunan wato ya rufe dukkan jikinsu har sai ya sauka ƙasa shine wal yadribna bi khumurihinna ala jubihinna kada ki damu da cewa wai kina jin zafi a ki yi hakuri wannan zafi da kike ji zai kare ki daga zafin wutar jahannama ranar tashin alkiyama kuma mata da suke yawo tsirara suke barin jikin su waje lafiyar ki da lafiyar su ma ba iri ɗaya bace ita mace idan tana lullube jikinta wannan tururi tururin yana gyara fatarta yakan sa fatarta ta laushi fatar ta ta yi santsi ta yi sumul-sumul saboda lullube wurin da ake yi amma in tana bari a waje rana ta daka sanyi ya daka iska ta hura angulu ta woka shi ya faɗo kai to sai kafar ta yi wani katako katako azara azara hakan nan yawanci wayannan mata da kuke suna wucewa su a waje kafan na walƙiya overdose suke yi na basilin da ba ta yi overdose na basilin ba yan wannan walƙe walƙe duk ba za ka gani ba kuma kafan nan yadda ka san azara haka take ba sirin ne kawai yake walƙiya ina fata an fahimci wannan sabanin matar sunna da take lullube jikinta yakan sa fata jikinta ta yi laushi fata jikinta ta yi lafiya yadda za ta iya gamsar da mai gida sannan hatta turawa sun ba da tabbaci ƙasashen da mata suka fi kamuwa da kansa ta fata shine ƙasashen kafurai inda mata ke yawo tsirara rana na dukan fatar su nan suka fi kamuwa da kansa ta ainihin wato fata amma mata a kasashen musulmai waɗanda suke sa lullubi yana ba su absolute protection irin waɗannan cututtuka marasa kan gado ba su cika kama su ba kenan kun ga ita wacce take yawo tsiraran bala'i kawai ta sanya wa kanta bayan rashin mutunci da rashin albarka ke kuma a matsayin ki na musulma ki zama mai sa lullubi da sutura da shiga irin ta musulunci sai Allah ya sa wa rayuwarki albarka shine wala yadribna bi kumrihinna ala jubihinna an gane wannan sai Allah ya ce wala yubdina zinatahunna idan mace ta sheka ado ta sha kwalliya ta cakaralle ta gwangwaje Allah madaukin sarki ya ce to ba a yadda wani ya ganta a cikin wannan kwalliyar ba illa li bu'ulatihinna ba za ta bayyana kwalliyar ba sai dai ga mazajen su ita mace in ta sheka ado mutum number 1 da Allah ya ba a furubar ya kalle ta ta sha ado ta ɗanɗata kwalliya shine wa shine mijinta shine mai gida honorable his excellency his royal highness to shi shine aka ba cikakkiyar drama ya ganta a lokacin da ta sha ado ta sha kwalliya mu yanzu mata ana samun matsala musamman mata yan boko masu aikin gwamnati idan za ta je office ta sha ado sai ta yi minti talatin tana barbade barbade a gaban da miro ɗaurin ɗan kwali kawai sai ta canja sau uku in ta tura shi ta nan ta kalla ta ga bai yi ba ta sake in gizo shi ta nan gefen sai ta aje shi wurin da take ganin ya dace a kawo jambaki a dambara ana wani gyatsi na lebe ana wani haka haka ana wani saboda za ta je ina za ta tafi ofis wa zai ga wannan kwalliyar oganta a ofis da ta dawo daga ofis sai ta shirya wannan adon sai ta samu wata tsohuwar jallabiya sai ta saka da wani tsohon dan kwali wai ta dawo gida wai yanzu mijinta shi abin da zai gani kenan wannan matar in ba ganta a wutar jahannama ba kar kai saurin cewa ba ta ciki ka ɗan jinkirta idan hayaki ya dan to in Allah ya da zaka hange ta saboda ta bar karantarwar annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam mijinki shi aka ce ki sheka wa ado ya gani ki sheka wa kulliya ya gani in ya kalle ki ya samu lada ke ma ki samu lada kin zama matar sunna mai gida kuma matarka duk dress din da kaga in in tai za burge ka to ya halatta ka siyo mata ta maka a cikin gida ya halatta har irin kayan ya jujo ma jujun nan kana kaucewa kan hanya kaga wata ya jujo ma juju ta sa irin dan minisket din nan na jeans an dan tsaga shi ta baya to a layin yan gwanjo ake sayarwa tafi layin yan gwanjo ka siyo matarsa an zauna lafiya ko ba zauna lafiya ba kawai sai ka je ka siyo mata ka kunshe kayanka a leda ba wanda ya san me ka kunso in ka shigo gida take wannan fa ka ce an jima zaki gane menene tura kashin gado ka adana sai dare yayi yi yara sun yi bacci ka kulle kofa ka ce to sa wannan sai ka dauko ta saka ka ce shi sama sosai in ta ja ka ce wato dan tsuke shi ya tamke in ya tamke kaga ga su yi daidai ka ce to dan taka sai ta dan taka left right left right about ya halatta matar waye matar ka ce ya halatta ku kuma maza ku ji tsoron Allah ku rinka sayawa mata kayan kwalliya da dama daga cikin ku ba su son sayawa mata kayan kwalliya amma suna so mata su kwalliya yanzu wani rabon da ya ba matarsa kudin kitso ya manta wani rabon da ya sayawa matarsa turare tun turaren aurenta bai ƙara sayowa ba har yau to ya za a yi matarka ta kayatar da kai sai ka je waje kana sha'awar matar da bata kai matarka kyau ba ka saya mata kayan ado da kwayan kwalliya ka kawo mata a gida gwargwadon karfin ka gwargwadon wadatar ka turare sayo turaren ma iri iri ne akwai roll on wanda shi a hamata kawai ake shafawa akwai abun nan fufu wanda ake fesawa a jikin riga shi yana da chemical wanda in an fesa zai kama rigar ya tsaya ba zai gushe da wuri ba akwai body spray wanda shi in ta sheka wanka kamin ta sa kaya a lokacin ne za ta fesa wa jikinta za ta feshe da shi kamin lokacin da za ta sa riga shi wannan amfanin sa idan ta ɗan yi zufa hakan nan zufar ta haɗu da wannan body spray ɗin idan ka ɗan matso kusa I am very sorry I am very sorry I am very sorry <laughs> to ka bar ta wata yadda kununu ba kuɗin kitso ba man shafawa mai kyau ba turare ba ba ba ba din ta yawa dole a rinka samun matsala kaga aure baya da armashi shi yasa aka ce wala yubdina zinatahunna illa li bu'ulatihinna in mace ta sheka ado ta sha kwalliya kar ta nuna wa kowa kwalliyar sai wa sai mijinta kar ki zama ke kwalliyar ki kullun sai zaki je anguwa amma in ta dawo gida in za ta yi wanke wanke sai ta tattaro zani sai ta yi wani kunzugu a bar cinyar a waje in za ta wanke tukunya akan cinyar za ta dora tukunya in za ta yi tankade duk dusar da garin akan cinya sai ka ce cinyar akuya cinya da aka ce a wanke a shafa mata mai a ɓoye babban makami mai ƙarfi wanda ake kontrolin mai gida da shi wanda mai gida sai in zai fita ta hanyar su moga a ɗan bashi dama ya gani idan ya ce yaya ta ce ka tabbatar ka dawo karfe tara ya ce on the dot amma an bar ta sai ka ce cinyar akuya a tsakar gida amma idan za ta je anguwa kuma a ɗauko dutsen goge kaushi a yi ta kirkirkir ana goge kaushi ka ji yaro yana cewa da ni za a je saboda ya san ba ta kulliya sai za ta je anguwa wannan mata ta yi asara mijinta kuma ya kamata ya shimfiɗa tabarma mu zo mu rinka yi masa jaje Allah ka gafarta mana wala yubdina zinatahunna illa li bu'ulatihinna sai aka ce aw aba'ihinna ko kuma iyayenta mace idan ta yi ado ya halatta babanta ya ganta cikin ado saboda yasta ce in dai ba fasiki bane da waya yayi sha'awarta in kaga uba yayi sha'awan yarsa to fasiki ne shi yasa musulunci ya yarda mace idan ta yi ado babanta mahaifinta ya ga kwalliyarta an gane wannan aw aba ibulatihinna ko kuma baban mijinta mace in ta sheka ado baban mijinta surukinta shi ma ya halatta ya ganta cikin ado domin yasta ce in ba fasiki bane da wuya ya sha'awarta Allah ya sauka sai dai irin su mai kalmasasshiyar hula ba gaskiya na faɗa ba ba ku karanta a jaridu ba ba ku ji a rediyo ba ɗansa da ya gaji ya ce shi ba zai iya haƙuri haka bai kai shi ƙara kotu ya ce lallai a ɗauki mataki kan mai kalmasasshiyar hula yana kalmace sissa. kuma aka tambaye ta aka ce haka ne ta ce an so ta ce wai sai me kai akwai kazamai a duniyar nan tace ita ubanta ma ya taba kwanciya da ita balle uban miji to an so wa to lalacewa ta kai lalacewa idan ga uban miji yayi sha'awar matar ɗansa Allah ka gafarta mana shine au aba'ihinna au aba'i bulatihinna au abana'ihinna ko kuma ƴaƴansu idan mace ta sha ado ɗanta ya halatta kalle ta a cikin kwalliya au abana'i hinna ko ƴaƴan mijinta mace idan ta sha ado dan mijinta dan kishiya wanda ba ita ta haife shi ba shi ma a matsayin ɗa yake a wurinta ya halatta ya ganta cikin ado an gane wannan aw hinna ko kuma yayanta ko kaninta mace in ta sha kwalliya ta sha ado yayanta uwa ɗaya uba ɗaya ko kaninta uwa ɗaya uba ɗaya ko yayanta uba ɗaya ko kaninta uba ɗaya ko yayanta uwa ɗaya ko kaninta uwa ɗaya wa'annan duka yayinta ne da kannanta ya halatta su ganta cikin ado aubani bani hinna ko kuma ƴaƴan wato yayunta ko ƴaƴan kannanta su ma ya halatta su ganta in ta sha ado domin ƴaƴanta ne aw bani akawatihinna ko kuma ƴaƴan yayunta mata ko ƴaƴan kannanta mata su ma ya halatta su ganta idan ta sha ado domin su ma ƴaƴanta ne kar ku manta kannan ita matar ne aka ce ya halatta su ganta in ta sha ado da yayunta ba kannan mijinta da yayi mijinta ba haramun ne mace in ta sha ado kanin mijinta ya kalle ta haramun ne mace in ta sha ado yayi mijinta ya kalle ta da kaninka da inyamurin da ke inugu a wajen a ta ta ta sha kwalliya duk daidai suke ba su da babanci ina ba ta fahimci wannan ana samun kuskure a bar gida kawai wai tun da kannansa ne ai ba matsala wai kannansa ne kowa cikin kannansa kawai zai shiga cikin gidansa ya je ya shiga kai iyalansa kaga wai kani da matar yayansa an zauna ana cin abinci tare a danin tebur ana tadi wai wayewa ce da ci gaba wannan hauka ne ba ci gaba ka da hankali ne baka san ya fi ka yarinta ya fi ka kyau ba wallahi ran da aka ballo maka wata shegantakar a cikin gida baka san yadda zaka taro ta ba ba daga kafa ba ta sauki akan wannan an tambayi manzo Allah sallallahu alaihi wasallam da annabi ya ce iyyakum dukula ala nisa Kashe shedin ku da shiga kan mataye qalu afara'aytal hamu ya rasulullah Sahabai suka ce kanin miji fa ya rasulullah annabi ya yace alhamul maut ce kanin miji mutuwa kenan ataka mai burki kai shigo to mu da kasar Hausa saboda rashin hankali wai har wasan kanin miji ake wai sai a ce ai mata shi ce wai kaga wai kaga kanin kanin miji yana kokuwa da matar yayansa kuma ana kallon su a tsakar gida wai ba matsala wai har ma wai wasan kanin miji wai akwai wasan kanin miji wai har ai waka ake yi wasan kanin miji akwai daɗi idan ana miƙa ya hau baya ya hau baya ya hau baya mata ke tana riga samu faskare ka karya bar kafa ya hau matar ba ya hau baya matar ka an gane wannan Kaninka idan zai yi magana da matarka ta sa hijabi ta sa me ta sa hijabi na san imanin sa bai kai imanin sahabbai ba amma sahabbai ma an taka musu burki balle imanin yanzu na wanda yake ga nan ga yadda yake Allah dai ya imanin albarka amma dai kada a kuskura a daga kafa kar a yadda a da kofa an gane wannan Allah ta'ala ya sa mu dace aw bani ikwanihinna aw bani hinna Allah ya ce aw hinna haka mata musulmai yan uwanta idan ta sha ado mata musulmai ya halatta su ganta malamai suka ce da aka ce nisa'i hinna dinnan ana nufin mace musulma da wannan ne wasu malamai suka ce mace wacce ba musulma ba haramun ne ta ga gashin matarka haramun ne matarka ta je salon matar da za ta wanke mata gashin kai ko ta yi abin nan diraya ko na abu mai kama da haka kafira haramun idan za a yi mata ya zama wace ce za ta yi musulma in ba musulmai da ke yi a samu wata musulma a koya mata ta rinka yi wa matanku haramun ne kafira ta kama ga kitso wannan haramun ne mace kafira ta yi wa matarsa sai mace wa sai mace musulma shine auni sa'ihinna aw ma malakat aymanuhunna ko abinda hannunsu na dama ya mallaka bayin su domin a kaida mace ba za ta yi sha'awan ta ba sai aka ce me aw tabi'ina ghairi ulil irbati min rijali ko dan raka mata anguwa wani tsoho wanda ya kai wata kofa a Kano da ake cewa ka buga bai da sauran amfani bai da bukatar mace to wannan shi ma in ya ganta cikin ado babu laifi malamai suka ce sharadi shine zama baya maganganun batsa in yana maganganun batsa shi ma irin wannan tsohon haramun ne A wai tifilin ladina lam yazharu ala auratin nisa ko kuma yaro karami wanda bai san al'auran mace ba yaro karami wanda bai san al'auran mace ba kamar yaro dan shekara nawa goma sha uku ya yawa <laughs> uku wai uku ko hudu to ga yadda ake ganewa a saurara ga yadda ake gane yaron ya kamata a bar shi ya shiga gidan ko bai halatta ba a aiki yaron cikin gidan in ya shiga ya fito sai a tambaye shi a ce kai da ka shiga gidan da mata nawa ka gani ya ce mata biyu yaya suke ya ce ɗaya doguwa ce ɗaya gajera a ce bayan haka fa ya ce ɗaya fara ce ɗaya baka a ce bayan haka fa ya ce ɗaya siririya ce ɗaya tana da jiki to kai ya ƙara shiga gidan ya wuce shiga gidan mutane an gane a ifil allazina lam yasaru ala awratin nisa Allah ya ce wala yadribna bi arjulihinna kada mata in kuna tafiya ku rinka buga kafafunku su rinka buga kafafunsu liyu liyu ulama ma yukfina min zinatihinna domin a san abin da suka ɓoye na adansu mata zamanin jahiliya suna ɗaura munduwa a ƙasa in sun zo kusa da mazaje sai su rinka buga kafafunsu indiyawa da Larabawa har yanzu suna ɗaurawa sai a rinka jin kacau kacau na tafiya to an san mace ne mu yanzu mata ba mun duwa suke daurawa ba wasu takalma suke sawa waɗanda ake ce musu hil su waɗannan takalma hil idan mace ta iya tafiya da su musamman ta samu wurin da yake da tile to ina tabbatar maka in ba imanin ka yana da yawa ba sai ta barar da imanin ka a wurin gaba daya domin wata tafiya ake canjawa kaji ana taka tile yana kwat kwat kwat kwat dole sai ka wayo ka gane wace ce take tafiya yan fashion parade har training ake musu irin na wannan tafiyar ta shegantaka Allah ka gafarta mana Allah yake wala yubdina wala yabribna bi arjulihinna li ma yukfina min zinatihinna tana yiwa wani zai ce to can baya an yi banna an yi katobara Allah ya ce wa tubu ila Allah jami'an ayyuhal mu'minuna la'allakum tuflihun ku tuba zuwa ga Allah gaba ɗayan ku ya ku masu imani domin ku samu nasara domin ku samu wato ainihin wato babban rabo a wajen Allah Allahumma ja'alna minal muflihin Allah ka sanya mu muna cikin masu samun babban rabo daidai wannan gaba za mu dakata akwai bayanai da shugaban kungiya na ƙasa zai ainihin wato gabatar mana kamin mu ga akwai sauran lokaci da za mu ansa tambaya ko babu mu rufe majalisi na wannan rana mai albarka saboda haka national chairman sai dawo daga nan alhamdulillah وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه ومن والاهم بإحسان إلى يوم الدين أما بعد uwa musulmai assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatu muna ƙara godiya ga Allah subhanahu wa ta'ala kan wannan tafsiri na alkur'ani mai girma wadda na tabbatar yana shiga ko'ina kuma garin ta ɗauki harami ta ko'ina ku duba dai gashi ana sanyi an yi ruwan sama amma dubi jama'a kamar babu wani matsala muna fatan Allah ya saka wa maran da alkhairi Allah shi ba mu ikon aiki da abin da ke karantar da mu a jawabi na ba mai yawa bane illa in yi godiya ta musamman ga wannan taimako da jiya muka bude akan maganan marayu tallafawa marayu na tuna ce ba ustaz yayi magana bayan marayun kuma mu lura da sauran wasu masu rauni a cikin al'umma wanda ya kamata a tausaya musu dama bukatar mu shine mu tausaya masu rauni kuma da yadda za a taimakawa yara wurin karatu da sauransu to muna godiya ga 'yan uwa da suka kawo taimako dukkaninsu a jiya an samu taimako na kuɗi da kuma alƙawura kusan miliyon ɗaya da dubu ɗari da saba'in da bakwai da ɗari biyar tuntuni kuɗi cash ya shigo hannu kusan dubu ɗari hudu da hamsin da bakwai da ɗari biyar saboda haka wannan taimako muna gode wa Allah Allah ya saka wa duk wanda ya taimaka kuma ƙofanmu mu a buɗe take dangane da wannan taimako za a ci gaba da yinsa da sauran wurare kuma da fatan insha Allah za mu sake neman taimako kamar yadda sakatare ya magana akan yan uwanmu na Jos don abin da ya same su za mu dubi ranar da ya kamata a nema musu taimako na musamman a ɗazu akwai wani ɗan uwa da muka yi magana da shi kan wannan taimako saboda tallafawa wannan marayu da wannan kwamiti amma ya ce kar in faɗi sunansa ya ba da gudumawan shinkafa buhu ɗari da suga buhu ɗari da indomi katon ɗari ya ce don Allah a rabawa marayu saboda Allah da waɗannan masu rauni yana son ya tabbatar da ko'ina wannan taimako ya shiga kuma gobe-gobe nan zai shiga hannuna in miƙa wa ciyaman wannan kwamiti insha Allah saboda haka wannan bawan Allah mai wannan taimako Allah ya yawaita mara irinsu Allah kuma ya saka musu da alkhairi Allah madaukakin sarki ya sa sauran yan uwa duka su yi la'akari da irin wayannan abubuwa don ci gaba da taimakawa ainihin wato masu rauni a cikin al'umma don haka bi iznillah wannan kofa a buɗe yake sauran masu taimako muna fatan su ci gaba da kawo taimakonsu akramakumullah kuma akwai wanda suke neman mu taya su addu'a saboda wasu larura da suke ciki da fatan a cikin wannan tafsiri da ƙarshe za mu yi addu'a Allah maɗaukakin sarki ya ba mu ainihin wato lafiya marasa lafiyan mu Allah ya ƙara musu lafiya ya sanya albarka da fatan Allah shi mana jagora ko wanda suke taimakawa wurin yaɗa wannan tafsiri a gidajen rediyo da talabijin duk muna musu godiya Allah ya saka musu alkhairi Allah ya tabbatar a khairi subhanaka allahumma bihamdika ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilayk assalamu alaikum wannan bawan Allah da ya bada wannan gudunmawa Allah ya saka masa da alkhairi ya ce kar a faɗi sunansa amma dai mun san Allah ya san shi to Allah da ya san shi ya ga abin da ya bayar muna fata Allah ya saka masa da alkhairi ya rufa masa asiri duniya da lahira ya sa masa albarka tare da zuri'arsa kai ku ce Allahu akbar kai ku ce Allahu akbar Allahu akbar je chief of staff ya ba marayu American dollars <laughs> to yanzu yanzu nan bayan gudunmu da ya bayar jiya wace a kudin Najeriya ta kai naira dubu ɗari uku da ashirin ya ce shugaba na ƙungiya na ƙasa a sanar da kai da al'umma da ke wannan wuri ya ƙara ba da gudunmuwa turmi a tamfa Najeriyan wa turmi ɗari wa wannan kwamiti na marayu. Chief su Staff Allah ya ƙara wa rayuwarka albarka, Allah ya sa ka gama da duniya lafiya, ya sa wa zuriya albarka. Yanzu ake faɗa min cewa lokaci ya ƙure da je da yau duk tambayoyinmu sun zama kwantai. saboda haka malam ah, Aliyu mamma sai ka aje tambayoyi ka sai gobe Allah ya kai mu subhanaka allahumma wa bihamdika ashhadu an Allah ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik